sunana muktar haruna aminu malam muktar haruna mm, aminu ko na'am gashi ka zo badan gloria gaskiya ne to me zaka ce a dangane da wannan badan da ka zo eh, gaskiya na yi matukar farin ciki kuma daga hanya da na taho irin mutanen na dinga gani to na ji daɗi ba don komai ba saboda dama haka ake ana tare to ka dinga ganin mutane idan abin mutum ya tashi kaga waɗanda suka zo to ka san halin wannan mutum ko dai ban faɗa ba madam gloria ko in esther smart kowa ya san mace ce mai kwanjini mace ce mai kamar in ce kokari mace ce mai faɗakarwa wajen irin abin da take yi saboda haka dole ta kara shekara a zo a yi mata munna ba don komai ba saboda ta iya mu'amala da zama da mutane lafiya to wani abu ne ya fi burge ka a wajen nan gaskiya abin da ya fi burge ni yadda ake wasa da dariya a wajen kai ka ce wani dandali ne na farin ciki dama farin cikin ne to amma farin ciki ana so ya zama inda ka zo ka da shi to ka ga abin to da na zo na da environment din ana farin ciki kuma ni ma na ji daɗi sosai ana nufin cewa kenan tana zama da kowa lafiya kenan wannan gaskiya ne dama ai aka ce bature yake cewa action speaks louder than voice wato idan ka zo kamar abin da ka gani a aikace ya fi abin da aka faɗa to hakika duk wanda ya zo wajen nan ya san mace ce mai zama da mutane lafiya shi yasa da al'amarinta ya taso kowa ya zo da karshe wani wishin za mata to abin da nake mata fata ne mata fatan ƙarin shekaru masu yawa nan gaba ta kuma ƙara samun kuɗi masu nauyi ta ƙara daidai akan abubuwan da Allah ya bata mun gode laban faɗa ba na ya kamata in maganar lafiya Allah ya ƙara mata lafiya domin ta ci gaba da faɗakar da jama'a a suna na ɗan azumi babace ɗaya yan gurasa yanzu kuma a shirin daɗin kowa akan ce ka mai, awon igiya to duba da cewa kai shararren jarumi ne tare da ita ma shararren jaruma ce ka zo taya ta murnan ƙarin shekara me za ka ce a dangane da A ai babu abin da zan ce sai dai mu wa Allah godiya da yadda wannan baiwa Allah Allah ya kawo ta wannan lokaci sannan kuma kamar yadda kowa ya sani a gloria mace ce wacce ta iya ma'amala da jama'a iri-iri kowa nata ne don kusan ni nakan ce mata ma jari mata domin a daɗin kowa ita ce gaskiya best actress dina yawwa saboda haka ina yi mata alisanya alheri kuma allah ya maimaita mana mutane da yawa suna cewa tana da mu'amala mai kyau ko me za ka iya cewa dangane da wannan e ai shi ne na gaya ma kyakkyawan mu'amala ta ta ai ta ce ta sa ta gayyato mu duk muka zo yanzu idan ka ga daga inda na to in ba da akwai kyakkyawan mu'amala ba ai <laughs> gaskiya dai zai yi wahala to da karshe me za ka ce to abin da zan ce ina kira ga jama'u da yawa da su koyi yanayi na zamantakewa da al'umma wanda ba wani kabilanci ba wani wai ba yare na bace ko kuma waye tana ma'amula da kowa da kowa to ina kira dukkan ragowar kabilunmu gaba ɗaya na najeriya mu zama irin gloria sannan daga ƙarshe ina kira ga yukatu ina kira ga 'yan kallo kuma masoyana ku kalli muradi tv ku ji yadda aka tattauna da jarumanku na daɗin kowa ni ma na gode na gode sunana fatina yo fulanin asali ne to fulanin asali yau dai ga kikin zo faɗin gloria ko me za ki ce dangane da wannan birthday din to ita dai madam gloria uwar ɗaki na ce anti madam gloria kiyar nake ce mata allah ya ƙara mata girma da shekaru masu amfani a rayuwa na zo in taya ta murna allah ya sanya alkhairi ubangiji allah ya albarkaci rayuwarta allah ya ninka mata shekaru har sai ta ga damar mutuwa ta mutu <laughs> to mutane suna cewa tana da kyakkyawan mu'amala shi yasa ga mutane da yawa suna zuwa wannan baddan nata ko me zaki ce dangane da wannan duba da ke ma kuna mu'amala da ita kai wallahi wallahi cikin zuciya na ban faɗi gaskiya ka san Allah ran da na fara zuwa da haɗin kowa da ita da Stephanie kawai sai na ji ana ina a kyauta ke ce kyauta waye wa ita da Stephanie ban da kasan su cinye na dinga mamaki na cika wannan mutanen gaskiya suna da kirki wallahi ba abin da zan ce musu illa ce Allah ya daukake su ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya Allah kuma ya hada kanmu da su wallahi na ji dadin haduwa da su ranar da na gansu wallahi ranar da na ji dadin mu'amala da su wallahi kuma har yau muna nan muna mutunci in mun haɗu ko a waya yanda kasa irin mun yi shekara goma ba mu haɗu na ba muke jin daɗin juna gaskiya to da karshe me zaki ce abin da zan ce sai Allah sani alkhairi Allah ya ba mu zama lafiya Allah ya albarkaci rayuwarta ya ninka mata shekaru sai sanda ta so mutuwa za ta mutu abin da zan ce sai ce ina kira ga mutane da su ci gaba da kallon tashar muradi domin nishadantarwa da faɗakarwa. Suna Joseph Aneke, kuna kafi sani da Daniel. To Daniel yau gashi ka zo badan Gloria wanda kuma matakka ce ma a cikin daɗin kowa. mutane da yawa kowa ya san da wannan maganar to duba da cewa ka zo baɗanta me zaka ce a wannan biki da ake oh ba wani abin da zan ce dan roko Allah ya karama sa karama mata zaman lafiya jiki da shakaru shakaru da yawa shakaru shakaru da yawa kamar shekara 150 eh <laughs> shekara 150 eh na yi addu'a shekara 150 mana ko ba zai yi ba shekara ɗaya eh, long life kenan duba da cewa an ce madan gloria tana zama da mutane lafiya ko me zaka ce dangane da wannan ah gaskiya ne tana zama da mutane. how do you say about her um, madam gloria is somebody that you can stay with that you can interact with she's somebody that can advise you when you are going wrong she can advise you in fact she's a person that you can you, you can sit with and you will understand something from her. That's the type of woman being she is. So finally, finally, how do you say about this occasion? Um, in fact, I'm very happy for this occasion, for the birthday, for her birthday. And I pray that the Almighty God will increase her age. Mm? She will live long to see her children children. In fact, today is a, is a memorable day in her life. And I'm happy for her, being here with her, celebrating with her. Eh? Forget the, the, the uh, don't uh, mind that she's uh, my wife and uh, RY 24 and they treat me anyhow. She took my gari that I wanted to drink and pour it on the ground. Ah. Oh, <laughs> people not think that this I, is drama. This is drama. she's not ah. like that. She's a ah. good somebody. She's good. She's good woman. In fact, I never seen her quarrel with anybody. Instead, she always smile. Okay, she welcomes people them they anytime they need help from her. viewers, please continue watching Muradi TV. You will enjoy it. Thank you. Bye-bye. Thank you. Eh, sunana Murtala Muhammadu Mekatipa. mai katifa. Okay, me dangantakanka da Madam Gloria? Ni mai goyon bayanta ne sosai ina jin daɗin shirye-shiryenta da yanda take gabatar da su hakika abin yana burge ni. kwarai da gaske to gashi kuma yau ka zo celebration din birthday dinta ko kuma me zaka ce da wannan celebration din da eh, wallahi abin ya bani mamaki kwarai da gaske kuma na ji daɗin gayyatar da ta yi min gurin gaskiya saboda hakan ya nuna mun cewa ta damu da ni tana kulawa da ni kuma hakika ita mai kulawa ce da magoya bayanta na yi matukar farin ciki an ce tana da kyakkyawan mu'amala ko me zaka ce dangane da wannan kware da gaske tana da kyakkyawar ma'amala da mutane don gaskiya ni zan iya ba da shaida dan sautari wasu lokuta ma haka dan wani abu zai iya faruwa tsakanina da ita ko na yi alkawari zan je wani taro ko in zuwa amma ko da yaushe tana yafe min ba ta taba yin fushi game da kin zuwa na taron da ta gayyace ni ba to daga karshe me zaka faɗa ina matukar farin ciki da gayyatar nan da ta yi min gurin nan sannan ina mata fatan alheri allah ya sa ta ƙara shekara dubu masu albarka allah ya sa akawun ɗinta ya cika da kuɗi kuɗi masu tarin yawa masu albarka Uh, my name is Edwin. Um, well, um, today um, she's marking a remarkable day in her life, and today being her birthday, I don't have much to say, but just to wish her a successful years ahead of her. Today, I wish her all the finest things of life, that he said as she rolls on in the journey of life. May God Almighty continue to be with her. Yeah, of course. Um, I've tasted of that relationship, so she's a very good person. When you get close to her, you see the better side of her. Yeah, um, she's a very good friend to me. I'm a family friend of ours and with the children and the family at large. Mm, well, today is her birthday. Uh, I just want to wish her all the finest things of life. yes Sopon. So today is Glory Bad. How yes. do you say about this? Uh, it's a very wonderful thing. A thing of honor, being here, being part of his, uh, her celebration. Very, very happy. She's uh, a woman to reckon with. Seriously, I really worked with her. She's a colleague of mine. And uh, uh, she really makes a difference when it matters to issues of life, especially celebrations like this. I know I'm happy being here to celebrate with her. you don't even need to say much about it. If you look at her face, smiles everywhere. Yeah. You should know people that smile a lot have good relationship with people so much. So finally, she's good to go. She's a friend of all, a wonderful person, a person to be with. If she's not, I wouldn't have risked everything I had for the day just to come around and come and be with her. No, she's worth celebrating. That's why I'm here. To sunana Sierra Aloysius. kamar yadda kowa ya sani stephanie ya kowa kowa ya san dai ke shahararriyar jaruma ce kuma ga shi kin zo baddan shahararriyar jaruma a yamma dangulori me za ki ce dangane da wannan ba daidan mm, kawai ni na farin ciki sosai ni ban san shekara wata na clocking ba <laughs> da da na ji ta ce mun za ta yi mini get together na ce kai a wasu even filin tuwa Na ce dole sai na zo na zo na taya ta murna tunda na san sauran abokan aikin mu za su zo gaskiya ina farin ciki sosai. An ce tana da kyakkyawan mu'amala da mutane to ko me za ki ce dangane da wannan abu? To a gashi kai ma ka gani kyakkyawan mu'amala ta da mutane shi ya kawo kowa da kowa abokan aikin mu anan da kuma wanda ma ba mu taba gani ba. To me za ki ce daga karshe. daga karshe ina farin ciki ina mata fatan alkhairi and um, I wish her happy birthday and uh, many many more years. I wish to celebrate this with her for hundreds and thousands of years to come. <laughs> yeah. Ina mai kira ga masoya na maza da mata da ku kasance da Muradi TV domin nishadantarwa da kuma faɗakarwa. Sunana Esther Smart. My name is Esther. I feel so good. Actually, Saturday 27 was my birthday. Quite get together ne muke yau. I feel so happy. I'm so excited. Yes, of course. I have very good relationship with my fans, with my co-actors and actresses, and my friends. Ah, I feel so excited. I just it's just a get together, just to feel good together, to cheer together, and to have fun. My best friend, everybody is my best friend. <laughs> I want to say Moradi TV, thank you very much. Now go to Sosai and Kara Daukaka. Thank you. I really appreciate your coming. Mutane su ci masoyana su ci gaba da kallon Muradi TV. Mm-hmm. after cutting of anger, anger my cutting, then immediately the angry cutting of the cake, she is our para happy party to me. To you. To you, Kuma. To you. Yo, yo. And she must so tell, please say you will. I must do what? You must tell us your <laughs> age. Ah! She's plus one, yeah? Yes, I'm plus one. Plus, plus one. one. Plus one. No, thank you. So, ladies and gentlemen, we are getting ready for the cutting of the cake. Please, we call this cake at... No, wait. wait when one love, when I spell O N A L O V E, one love. Okay. Ready? L O V. No, sorry. O N E. One. L O V E. One love. A count of three. Happy birthday to you. One, two, three, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. one today. I am plus one today. I am plus one today. Hip, hip. Hooray! Hooray! Hooray! Thank you very much. Jam your hands together and get back to your seat. You love me.